an lalubo sashin hausa na murya amurka ne akan mitoci 16 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afirka akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin ranar 25 ga watan agustan shekara ta 2016 Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato sha na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. to malam mamuda alƙaluman da ake bayarwa na asarar rayukan da aka yi a ƙasar italiya a sanadin girgizar ƙasar jiya sun nuna cewa an mutu da yawa kwarai wani rahoton asiri da aka jima ana shirya shi kuma ya nuna cewa ashe da gwamnatin siriya da kungiyar 'yan tayan da ke faɗa da ita duk ba wanda bai amfani da makamai masu guba ba san ana dab da zuwa ƙarshen yakin basasa da shine aka fi daɗewa ana yin sa a nahiyar yammacin amurka To a Najeriya ko gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana dalilin ta na baiwa gidan rediyo da talabijin na AIT wa'adin makonni biyu da ya fice daga inda yake. Ainihin wannan wuri na dindindin ne wadda aka bawa rediyo Bauchi saboda haka wannan sati biyu da muka basu mun shawarce su mu musu adalci mu musu gaskiya saboda haka su tattara kayan su gaba. To sai dai su ma hukumomin gidan yada labaran na AIT sun mai da martani. kuma gwamna ne mai iko mai ci wanda shi ma aka zaɓe shi ya shafi shekaru takwas kamar yadda wannan ya zo ya hawa da shekaru guda ya ba mu wannan wuri wanda dukkan takardu muna da shi sannan jimai ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya to jama'a barkanku da wani alkaluma tsarin rayukan da aka yi a sanadin gagarumin girgizan kasan da a ta auka a kasar italiya jiya laraba na nuna cewa mutane akalla mai tan da arba'in da bakwai suka mutu sannan wasu kamar sittin suka samu raunuka a yau ne firayim ministan wannan ƙasar mace renzi ya zagaye yankin da abin ya fi shahuwa ta jirgin sama daga baya ya sauko ya gaggaisa kuma ya jajanta wanda abin ya shafa kafin ya gana da ministan sannan samar da ayyuka da abubuwan more rayuwa na wannan ƙasar. sai dai kuma firayim Minister din ya ƙi magana da manema labarai inda ya ce lokacin maganar bai yi ba da misalin karfe uku da rabi na daren jiya ne dai girgizan kasar nan ta auka yankin da ke tsakiyar italiya kuma ta yi bana a garuruwa da dama akwai yara ƙanana da dama daga cikin wanda suka rasa rayukan nasu a cikin wannan al'amari hukumar ƙididdigar yanayi ta amurka ta ce karfin girgizar ya kai mizanin awo 6.3 kuma yankin da ta bazu a kansa ya kai da'irar kamar kilomita goma. wani rahoton asiri da aka jima ana shiryawa ya nuna cewa gwamnatin siriya da kungiyar 'yan tawayen kasar duk sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014 a yakin da suke da junansu abin da kuma ya saba wa yarjeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta haramta amfani da irin waɗannan makaman binciken fiye da shekara ɗaya da majalisar ɗinkin duniya tare da wata cibiyar hankoron hana amfani da irin waɗannan makaman suka gudanar ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin kasar ta sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar gas na toxic mai sa a shaƙe yayin da mayakan is kuma sau ɗaya suka yi amfani da makamai mai gubar mustard wato gubar riɗi wajen kai nasu farmakin a ran 30 ga watan nan na agusta ake sa ran kwamitin tsaro na ɗinkin duniya mai ƙasashe goma sha biyar zai zauna ya tattauna akan wannan lamari abin da ake jin zai janyo cece a tsakanin manyan kasashen nan guda biyar da ke da kujerar dindindin a kan kwamitin wato a cikin kwamitin tsaron wato china rasha amurka da ingila da kuma faransa to hali yanzu kuma rahotanni sun ce mayakan kurdawa da siriya ke baiwa goyon baya sun fara janyewa suna koma sansanoninsu na asali da ke bakin gabar kogin euphrates kwana ɗaya bayan da jiragen yakin turkiya da ƙawayenta suka so mafatattakarsu. su daman da yawan mayakan na kurdawa sun zama wani tarnaki a dangantakar da ke tsakanin amurka da turkiya da yake amurka tana musu kallon kamar kawayenta ne turkiya kuma na ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin kurdawa na tata ƙasar wani mai magana da yawan kasashen da ke kawance da amurka ya ce mayakan kurdawa ɗin sun tashi ne kawai domin su je su ɗaura da mara 'yantar da raka sai dai kuma ba ma tabbas na koyi don dukkan mayakan kurdawa ne suka tashi daga inda suke kamar da ita turkiya ta nema ministan harkokin wajen turkiya ya ce sun yi magana da takwaransa na amurka john kerry akan maganar janyo mayakan kurdawan lokacin da shi kerry din ya je saudi arabia don ya zanta da shugabannin kasashen laraba kan rawar soja da amurka ke takawa a kasar syria rundunar 'yan sandan afghanistan ta ce mutane akalla goma aka kashe wasu fiye da 37 suka ji rauni a cikin wani mummunan harin da aka ɗauki sawa'i goma ana kaiwa akan jami'ar amurka da ke birnin kabul wanda sai yau alhamis aka zo karshen sa waɗanda aka she sun hada da ɗalibai bakwai 'yan sanda biyu da kuma wani dogari ɗaya akwai kuma wani malami ɗan ƙasar waje a cikin waɗanda aka yi wa rauni a cewar kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida sadiq siddiqi mutane sama da 700 da suka hada da ɗalibai da malamansu aka yi nasarar fitowa da su daga cikin jami'ar in ji kwamishinan 'yan sandan birnin na kabul rahman rahimi an so kai wannan hari ne da misalin karfe 6 da rabi na maraicin jiya laraba lokacin da aka fasa wani bam wanda aka biyo bayansa da harbe-harbe 'yan sanda sun ce an kashe akalla mutum biyu daga cikin maharan har zuwa yanzu dai ba wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan harin to muna baku labaran ne daga sashen wasu murar amurka a washington dc akwai alama cewa yakin basasa da ake jin shine aka fi dadewa ana yin safe da kowanne a nahiyar yammacin amurka yana dab da zuwa ƙarshen allah yadda a sanadin yajejeniyar sulhun da aka kulla tsakanin shugabannin sansunan da suke jayayya da junansu na ita wannan ƙasa wato ta colombia duk da cewa sai mutanen ƙasar colombia sun amince da yajejeniyar ta sulhu da aka kulla tsakanin gwamnatin colombia da ƙungiyar farc a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da za a gudanar a ran biyu ga watan oktoba shekarar nan masu nazari sun ce ba za a fuskanci wata matsala ba wajen samun amincewar mutane wannan ƙasa saboda da aka bada na cewa bayan share shekaru hudu ana tattaunawa ta an zo an cimma matsaya akan shata ita wannan na sulhun wanda wannan yake nufin kenan za a zo karshen wannan masifar yakin basasan da aka yi shekara da shekaru ana gwabzawa a tsakanin sojan gwamnati da 'yan tawayen colombia abin da ya janyo asarar layukan mutane sun fi dubu mai tan da ashirin kuma ta raba mutane fiye da miliyan biyar daga gidajensu na asali musamman shugaban amurka barack obama ya kira takwalansa na colombia din juan manuel santos domin taya shi murna da kuma jinjina mushi kan wannan babban nasarar da aka cimma ta yarjejeniyar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar ta baiwa gidan rediyo da talabijin na AIT wa'adin makonni biyu da ya fice daga inda yake saboda cewar hukumomin za su yi amfani da wajen. Sai da shi ba kamfanin na AIT ya ce hakan da aka yi ba a yi mai adalci ba. daga bauchi ga rahoton da abdulwahab muhammad ya aiko mana Air Komodo Ahmed Baba Tijjani retaya babban mai tallafa wa gwamnan jihar Bauchi a fannin ayyukan musamman shine ya je harabar gidan watsa labaran na AIT ya shaida mini dalilan da ya sa gwamnatin jihar Bauchi ta ɗau wannan hukunci. Dalilin da ya sa gwamnati ta yanke wannan hukunci saboda gwamnatin jihar Bauchi tana bukatan wannan wuri don ita ma ta amfani da wannan wuri ta bunƙasa kafofin watsa labarunta saboda yanzu bukata ta gwamnati ta tashi da haka muka rubuta musu muka ce mun yi rubokin wannan wuri saboda public interest su gidan rediyon na ait suna yayata ra'ayoyin 'yan ƙasa abubuwan da ba kwa jin daɗinsa akwai siyasa a ciki shi ne ya sa kuka ɗau wannan hukunci wannan ba siyasa ba ne bukata ce ta taso kuma wannan wurin ma ai ainihin wannan wuri na dindindin ne wadda aka bawa radio bauchi saboda haka wannan sati biyu da muka basu mun shawarce su mun musu adalci mun musu gaskiya saboda haka su tattara kayan su ci gaba idan ba su tashi ba wurin sati biyu nan to kuma duk wani abun da ya biyo baya wannan su suka sani a nasu ba'asin babban jami'in gabatar da shirye-shirye da kuma harkar fassara murtala tani lere ya ce ba ta da mutum daga wurin da yake ba tare da an biya shakokinsa ba sannan ya ci gaba da cewa ba a daga mutum haka a wuri wanda mun zuba mu kuma gwamna ne mai iko mai ci wanda shi ma aka zaɓe shi ya shafi shekaru takwas kamar yadda wannan ya zo ya hawa yake da shekaru guda ya ba mu wannan wuri wanda dukkan takardu muna da shi don haka ba za ka tashe mu ba a me matsayin abin da za ka kawo mana na diya wanda doka ya tanadar da wannan don ya ba mu dama mu kwashe kayan mu mu nemi fili wanda za mu saya wata ma huta da irin waɗannan gori a duk lokacin da muke so mu yi ayyukanmu na aikin jarida wanda kai ka sani tun da kai ma ƙwararre ne ka san irin wannan babu yadda za a yi ka tafi ɓangare guda eh, daga labarun gwamna sai deputy gwamna sai na speaker sai wani abubuwa ka tsammacin al'umma ma za su saurare ka ah, wannan ba zai yi transmitter ba naku ne wannan mass din ma ba naku ba ne abinda kawai kuke da shi shine wannan a janareta da ke ba da wuta wannan kuma ba haka ba ne gaskiyar magana shine zancen ba su faɗi daidai ba sun faɗi yanda suka gaya musu ne wannan ma sun nawaye ta gwamnatin tarayya ne ta efrasiyan wanda ta kawo kuma tsakaninmu da su saya muka yi wannan mallakanmu ne kayayyakinmu da muke amfani da shi duka kayayyaki ne na zamani ma na aikin rediyo na yanzu waɗannan transmitter da suka faɗa duk kayayyakinmu ne muka zuba mu muka gina mu ne abin da ya saura wanda shine mallakan su kawai baya wuce abu guda biyu rak abdulwahab daga ita kasan da yanzu suka ce mu tashi a kanta sai kuma ruwan famfo da suka ja mana ita shi mala isa guda ya ja mana ta sola shine mallakan su amma wani abu ina faɗa karara idan sun ji in wakilansu sun ji su kara ji su ƙara buɗe takardunsu su yi bincike. Lohan Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gwamnan a makwabciyar najeriya ko wato jamhuriyar nijar hukumomi a da magaram ne suka karbe tare da kona wasu kayayyakin 'yan kasuwa waɗanda suka ce sun riga sun lalace kuma za su iya barazana ga lafiyar al'umma ga rahoton da tamar abari ta aiko mana daga magaram kayayyakin da aka kona sun hada da biskit madara tumatir jus taliya da sauransu wanda hukumar da ke kula da kasuwanci ta nan jihar da magaran ta kama a wasu shaguna wajen 'yan kasuwa na mata insha shine darakta na hukumar cinikayya a nan da magaran ya ce za su ci gaba da wannan aiki har sai sun tabbatar da ana amfani da kayayyaki nagartattu abin da mahukuna lalle yana da yawa akwai abin da ya shahi eh, biski wanda yara suke amfani da shi akwai ji wanda na ruwa akwai kuma wanda a cikin sashe wanda ake sai da mutane suna amfani da shi akwai tumatir. akwai nono akwai kuma bat eh, alimentar a cewar na mata insa wannan aiki za su ci gaba da yin shi har sai lokacin da suka ga komi ya daidaita an fasa amfani da kayayyakin da suke lalatattu don kiyaye lafiyar al'umma za mu ci gaba da wani aiki tun da amana ce kasa ta bamu kuma ba za mu ja da baya ba da muna neman dai jama'a su bamu goyon baya zidda mun ka hita za wannan aiki wannan aiki mun yi shi ne da goyon bayan polisi judiciaire da kuma eh, direction regional ta ta santé publique ta zandar da ma'aikatansu na police sanitaire da su muka aiki gwamnan jihar da magaran wanda ya jagoranci wannan kona kayayyaki malam isa musa kiraye ga 'yan kasuwa da su kula da kayayyakin da suke saida ma al'umma don kiyaye cututtuka muna da nauyi ya zamanto mun kiyaye lahiyar 'yan kasa shi yasa muka umarni wato ofishin mai kula da wato kasuwanci na hezanki kewaya tare da wasu sauran ofishi waɗanda sun ka kula da wannan aikin suna kewaya suna ganin suna buɗe shagogi suna diddiba abincin da a ciki a yaushe sun ka ga abincin da ya zama ya lalace suna da izinin su hidda shi da cikin shago kuma mu ƙara kiran jama'a da su 'yan kasuwa da su kuma al'umma masu sayan abin kowa ya ba da hannu don saboda ya zamanto su masu sauwa sun sau abu na kwarai su kun masu ci ya zamanto sun kiyaye da suna cin abinci na kwarai don saboda ya zamanto mun kiyaye lahiyar al'ummar mu gaba daya Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. har yana da hula goma To kada dai amanta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa yanzu sha ne saura wato sha da kwata. Yanzu kuma ga Jimmy Ali da shirin sai bango ya tsage. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. jimmy Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Alhaji Alkasin Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu ya amsa tambayar da Malam Abubakar ya yi. To amma Malam Abubakar ya ce yana da wata tambayar kuma. To yanzu tambaya na ɗaya yanzu akwai tambayar da nake so ne miki. Tambaya na tambaya na ɗaya yanzu wanda nake nake so ne miki yanzu a hakan nan gwamnati mu muna jin labarin kan cewa gwamnati tana ɗaukan wata mataki a kanmu amma kuma mu a cikin mu yanzu wayansu a cikin camp inda muke wayansu camp a cikin Borno ko a Adamawa ko a cikin Abuja ko a Lagos wayansu mutuwa ma suke yi wayansu kuma har yanzu cuta yana kashe su zo ciki inda za da suna cikin ɗakuna mai kyau suna kwance. amma inda an ji an zubar da su yanzu ga suru ga macizai kuma ga ba abinci ruwan sha babu eh, ruwan da ake samu To tsaya me ya tambayar mana Abubakar me ya tambayar ka dan yanzu kawai bayani kake ba tambaya kake yi ba. Eh to yanzu tambayar da nake miki yanzu to menene wata irin mataki ne gwamnati zai dauka akan mu na gaggawa ne muke tambaya. To Malam eh? Alhaji Alkasim Alkadi na yi ma wannan bayanin akan cewa ma sai sun je sun yi rajista amma bai fahimce ni ba saboda haka barin haɗa ku. Eh ma ina jinki. To. Ina ina jin ka. Malam Abubakar. Eh, wannan wannan abin da ya faru eh, mun gode Allah cewa Allah ya ba mana rai muna nan haihawa yau ko ba haka ba amma halin da ake ciki yanzu nan ta fi karfin kowa ta fi karfin gwamnati sai dai mu dogara ga Allah amma bayan haka gwamnati tana nan tana kokari ko da yaushe ta ga cewa in Allah ya yarda kun samu kun koma gidajenku. yanzu matsalar da kenan shine cewa 'yan gudun hijira a najeriya yanzu da aka kiddaya su suna nan sama da eh. miliyan da 'yan kai oh. saboda haka sai sa gwamnati take kokarin su haɗa hannu da wanda za su taimaka mata a gida da waje a ga cewa an cima wannan eh, an cima gurin cewa kun samu kun koma gidan ku gidajen ku lafiya kuma kun ci gaba da sana'o'inku da rayuwanku in Allah ya yarda. to ni yanzu magana da safan da zan tura zuwa gare ku yanzu a yi wannan abun a gaggawa don yanzu malam abubakar dakata malam abubakar a ƙarshen wannan shiri eh. akwai lambar da zan bayar wannan lambar shine za ka kira ka bar ra'ayi ko shawara wannan filin na tambaya ne a ƙarshen shirin ku shirya da biro da abin rubutu zan ba ku namba. a ƙarshen wannan shirin zaki ba mu lamba ko to abinda kuma nake nufi a ƙarshen wannan shirin shine ku saurari filin na a ranar alhamis da ake sa zan maimaita namban haso uku Okay, to ranar alhamis din duk wanda yan uwanku da suke kusa ko kuma wanda yake da rediyo sai ku, gaya musu cewa za a faɗi wani lamba su rubuta muku to wannan lambar ɗin idan aka baku wannan lamba ɗin sai ku kira idan kuna da shawara Eh. ko wani bayani da za ku yi ma gwamnati a nan za ku bari da muryanku idan kuka bari mu kuma muna sawa idan allah ya taimaka sun ji sun ji amma wannan ah, fili ba na bayyana ra'ayi ko shawara ba ne tambaya ne in kana da tambaya to in kuma ba ka da shi ka ba mutum na gaba ya yi to yana da to ni na gode ga wani ga wani wanda yana so ya magana ga wata na tana magana da ku Yawa wa alaikum salam ina fata tambaya kike da shi ko ba shawara ba. Muna da tambaya kam. To sai ki faɗi sunan ki sannan kuma ki mashi Alhaji Alkasim ɗin tambaya ko? Haka ne kan suna na Fadimatu. To malama Fadimatu me tambayar ki? Tambaya game da yanayin zaman mu a nan wajen. To ina jinki Eh muna jinki ki. Okay. ba mu gane kan zaman mu a nan ba zancen tafiya mu gida ma ba mu gane ba zaman mu a nan ma kwata kwata ba mu gane kan shi to me ya tambaya a nan <laughs> ah, ba a kula da mu a nan malam abdul alkasan akwai abin da ka gaya ma malama faɗi mato eh to ah, ma faɗi mato ta ce ba a kula da su a nan gurin eh, eh. amma kuma yadda na zan ƙara jaddadawa abin da na ce jiya yawancin hmm. 'yan gudun hijira da suka bar borno suka tattaro har su abuja yawancinsu da suka zo sun nema gurin zama ne hmm. kawai da su gaya ma hmm. hukuma cewa ga mu nan mu ne 'yan gudun hijira daga borno su kuma ga mu a guri kaza ba abin da ya faru kenan saboda haka idan kuna so a san da ku ku samu shugabannin ku a nan camp in su rubuta sunan sunayen ku da shekarun ku da inda kuka fito da inda kuka fito ce a kawo mana a ce a kawo mana a kungiyar mu ko kuma a kungiyar nema idan aka yi haka to za a san da ku za a dinga kawo muku tallafi har da lokacin da zai daidai ku koma gidan Allah yadda to kin gane ko kin gane ko na gane ko to kina da wata tambayar ne da an yi da an kyauta da an yi haka kina da wata tambayar ne eh na ce kin gama tambayar ke eh, na akwai tambaya za bari ba mika wa wata kuma eh matsalan zaman mu na din dai kam wajen ma ba ma da garantin in zama to akwai wa alaiku salam kina da tambaya ne ko shawara kowanne ma a'a ba kowanne ba ne tambaya ake yi a wannan filin in baki da tambaya ke yi haƙuri akwai lambar da zan baku akwai lambar da zan bayar in da za ku kira ku ba shawara amma wannan filin na yin tambayoyi ne To me tambayar me ki faɗi sunanki ki kuma yi tambayar ki ko? Sunana Hadiza. To malama Hadiza me tambayar ki? Tambaya na matsala ne muke ci ma, ga shi mun bar gidajenmu duka yi barna kamfirin kowa ya sani. Eh? Eh muna jin ki to ai wannan ba tambaya ba ce malama Hadiza. Akwai wani na gaba ki bashi waya ko ki bata waya? Eh gaskiya ina da tambaya. To ki faɗi sunanki ki yi tambaya. Sunana Maryam. To Malama Maryam me tambaya ke? Gaskiya tambaya na akan ya maganan makarantar yaranmu gaskiya ilimi yana da kyau ya kamata a nema mana yadda za mu samu mu yi karatu mu tarbiyyar da yaranmu. su yi makaranta yana da kyau ya kamata a taimaka mana da wannan kuma har yanzu asibiti ya kamata gaskiya a taimaka mana ta fannin rashin lafiya shi yanzu muna zamanin damuna ne gaskiya rashin lafiya ya yi yawa ya kamata a taimaka mana. To, malama ban san tunda ba kya kusa baki ji ansar da ya bayar ba kin ga da farko a bisa bayanin da aka yi gwamnatin tarayya bata san da zaman ku ba don ba ku yi rajista ba. To Alhaji Alkasim ya yi bayani ya akan cewa shugabanninku su haɗa ku su je a muku rajista. An an muku rajista irin waɗannan taimako ɗin da ake bayarwa za a rika kawo muku. To ya yi kyau Allah ya taimaka. Allah ma za su yi kokari su yi mana rajista To in kina da wata tambayar kuma to in babu ki ba na kusa da ke ko? Sunana Ibrahim muhammed Ba tambaya ta kan abubuwan da ake so a Ehen to ci gaba. To gaskiya yanayin zaman mu a ajiya shine gaskiya ba ma jin daɗin zaman sosai kuma akwai matsi da wasu abubuwa kuma wannan ba tambaya ba ce kana bayyana min abin da kuke ciki ne ai ba ni zaka mai tambaya ba alhaji alkasim muka gayyato to ina tambaya to hajiya yanzu menene mafuta mu da muka zo na zama kuma ba mana komai yin tambaya da nake son yi a wajen ki yanzu menene mafita Alhaji Alkasim baka ansa wannan tambayar a baya ba ko akwai wani abin da za ka kara wannan malamin na na na ansa yawa malam na eh, ah, bari mu wannan shiri muna sa shi a kowace ranar alhamis da misalin karfe hudu na la'asar agogon najeriya idan ka saurara za ka ji amsar tambayarka don wani ya yi tambaya makamancin taka kuma alhaji alkasin abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla ok ya yi kyau mun gode to ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu ga lambar da za a kira domin barin shawara ko kuma bayyana ra'ayi sai a danna alamar plus sai ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita a danna alamar plus sai a danna ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shidda biyar biyar kenan plus one two zero two a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sako na farko na cewa hakika maganganun mai martaba sarkin Kano abin a duba ne ganin yadda shugaba Buhari ya kasa daukan matakan da suka dace domin farfado da tattalin arzikin Najeriya da fata shugaba Buhari zai dinga daukar shawarwari da masana suke bashi a fannin tattalin arziki. Daga Salimu Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talakawa reshen jihar Filato. wannan sako daga buba mai goro gashuwa ya ce ina mamakin wasu daga cikin 'yan najeriya ya kamata 'yan uwana 'yan najeriya ku gane cewa shugaba buhari mutum ne kamar kowa kuma shi ma halittarsa aka yi kamar mu don sarkin kano sanusi lamido ya ba shi shawara ake yawan surutu haka kamar an taba wani sahabi ai ya kamata a ce masana su dinga bawa shugabannin su shawara kuma ya dauka sako na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta samar wa matasan kasanta ayyukan yi matukan tana son matasan su daina zuwa kasashen turai ta barauniyar hanya daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe wannan sako ya fito ne daga yusuf mega mai gwambawa jihar gombe da ado salati goma ga annabi rijau da bashir kansila mai tukunya diri suka ce assalamu alaikum muryar amurka ku bamu dama mu yi da allah wadai da ɗalibin da ya ɓatanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muna fata gwamnatin jihar zamfara za ta binciki lamarin idan gaskiya ne ya kamata a hukunta shi Sako na gaba na cewa fata alheri ga VOA yunkurin gwamnatin jihar Kano na goge rubutun da ya shafi kwankwasiya a jikin gine-ginen gwamnati. Wannan na ƙara tabbatar mana da rarrabuwan kawuna da ke faruwa tsakanin kwankwaso da ganduje daga Sadi Saidu Daura. sako na karshe daga ahmadu manaja bauchi anguwan karofin madaki ya ce ina kira ga gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar da ka duba matsalolin albashi da yanzu haka a ma'aikatan gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi ke ciki ka warware domin babban matsala yau a jihar bauchi shine albashi da kuɗin 'yan fansho yanzu kuma sai labarai a takaice kalmar asarar rayuka da dukiya da aka yi a sanadin gagarumin girgizan kasar da ta auka tsakiyar kasar italiya jiya na nuna cewa mutane akalla 247 ne suka mutu sannan wasu kamar 360 suka samu raunuka a yau firaministan wannan kasa mateo renzi ya zaga yankin da abin ya fi shawa ta jirgin sama sannan ya sauko ya gaisa kuma ya jajanta wa mutanen da abin ya shafa akwai yara ƙanana da dama cikin wanda suka rasa rayuka nasu a cikin wannan al'amari sannan wani rahoton asiri da aka jima ana shirya shi ya nuna cewa gwamnatin siriya da kuma kungiyar 'yan tawayen kasar da sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014 da kuma 15 a da suke da junansa abinda da ya saba wa yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta haramta amfani da irin wa'annan makaman binciken fiye da shekara guda da majalisar ɗinkin duniya da kuma wata cibiyar hankoron hana amfani da makamai masu guba suka gudanar ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin kasar ta sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar wato toxic da ke sa a shaƙe da kuma su kuma mayakan is sau ɗaya sun taɓa amfani da makamai da ke amfani da wato liɗi wajen kai nasu farmaki ɗin to masu roba kiɗi abin da shirin namu ya kunsa kenan sai dai idan allah ya kai mu an jima can da daddare za mu sake dawowa wato da karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wato hudu da rabi kenan a nan washington dc kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji bashiru abu huraira wanda allah ya warasuwa jiya a jos da ke jihar plateau da fatan allah ya ji kansa haka zalika muna mika sakon ta'aziyya ga amada bashar ɗaya daga cikin tsaffin 'yan jaridar jamhuriyar niger na farko wanda shi ma allah ya warasuwa da fatan allah ya ji kansu baki ɗaya yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ta gabatar da shirin da kuma julie ladies gresham da ta hada shi wannan shiri sai injiniyan mu mr skepsis Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.